To jama'a assalamu alaikum yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo da kuma shafinmu na Facebook Facebook Live a VOA Hausa ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Usman Ahmad Kabara. Tare da Dr. Yusuf Aliyu Harande. To a yau talata sha biyar ga watan Mayun shekarar dubu biyu da goma sha takwas za mu yi magana ne akan harkar ilimi kamar yadda muka saba inda za mu tattauna akan matakin nan na gwamnatin tarayya wanda ta ɗauka na soke kuɗin ɗawainiyar karatu na jami'o'i wato tushen fi a turanci. Wannan abun a gaskiya ya daɗe yana to yana haddasa damuwa haddasa damuwa ga abin nan in ka lura eh, mai yawanci Najeriya Allah ya mu da matasa masu ɗimbin yawa amma mafi yawanci daga cikinmu za ka ga ba ilimi ba wai saboda ba ma son karatun ba ne saboda ba hanyar ba kuɗin da za su biya wannan kuɗin karatun kuɗaɗen da ake maka magana ba ba ƙananan kuɗaɗe ba ne Za mu karanto saƙonninku na tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram. Haka kuma za ku ji hirarmu ta wakilinmu wato Nasiru Adamu Hikaya wadda aka ɗan ji somin tabinta kan maudu'in nan da muke magana a zauren muhawarar yau da gobe. Kana za ku ji hirar da za mu yi kai tsaye da Dr. Lawal Habib, daraktan shirye-shirye a Polytechnic da ke jihar Kano. To yanzu kafin mu lulluka cikin shirin bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku kuka aiko mana da amsa na cewa menene ra'ayinku game da matakin da gwamnatin tarayya a Najeriya ta dauka na soke kudin ɗawainiyar karatu a jami'o'in ƙasar wato jami'o'in gwamnatin tarayya din kenan wato tushin fi a turance to bari mu je. To, saƙonmu na farko ya fito daga garba na halli kan kebbi ya ce gaskiya wannan mataki ne mai kyau kuma hakan zai ƙara inganta ci gaban ilimi musamman ma ga yaran talakawa marasa galihu saboda ni kaina koyaushe ina buƙatar ƙarin ilimi na jami'ar amma saboda ni ɗan talaka ne kuma bani da galihu sai na Allah ina son karatun na jami'a amma saboda rashin kuɗi dole na haƙura. Sai kuma Binta Woman Lida Doguwa ta ce hakika yau da gobe karyata boka wannan <laughs> matakin abin jinjinawa ne saboda haka ba zai ba wa 'yan marasa galihu damar ci gaba da karatu ko samun ilimi a jami'a cikin sauki. To sai kuma sakon Khalid Isa ya ce wannan abu ne mai kyau kaga ire-iren mu talakawa za mu samu damar ci gaba da karatu. mustapha bello mai gari ya ce hakan babban abu ne musamman ga iyaye amma fa idan da gaske ake ba wai maganar fatar baki ba to bai yadda ba kenan sai kuma saƙon dauda musa uh, ba rigima mm. Allah ya sa na faɗi eh, sunan daidai. Yawwa, ya ce salam yau da gobe hakika ɗaukar wannan matakin yayi daidai. Barista Hassan Chole Maskandare ya ce, Ni dai a gani na, handama ne kawai ba wani abu ba. sai kuma sakon alhaji murtala mai gyada kwantagora ya ce tabbas wannan shine ya dace gwamnatin ta yi a domin samun saukin yin karatu musamman ga ɗiyan talakawa marasa ƙarfi dauda musa ya ce a salam yau da gobe hakika ɗaukar wannan mataki ya yi daidai domin idan an juri juyawa a hakan to da alama dan waken da ke kasa zai samu yaji haka ne sai kuma sakon albashiru bashir ya ce assalam yau da gobe a ra'ayina shine kudin makaranta na jami'a da gwamnati ta ɗauke wa ɗalibai wani mataki ne na taimakawa dalibi domin su rage wasu hidimomi na makaranta don su yi amfani da su a wata hanya don su yi wa bukatun mm. su misali kamar handout ko mu ce abinci na cin abinci mm. To sai daga ƙarshe Muhammad Lawal ya ce wannan mataki ya yi daidai domin rage wahalar da mu 'ya'yan talakawa muke yi dangane da biyan kuɗaɗen karatunmu. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Abdullahi Hassan Bafaji ya ce Allah ya tabbatar da hakan. Amin sun amin. To mun gode ya ci gaba da aiko mana da saƙonni. To domin jin yadda lamarin yake bari mu ji tattaunawar da wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaye ya yi da wasu matasan zauren muhawarar yau da gobe. za mu tattauna ne kan wannan mataki da gwamnatin najeriya ta ɗauka na soke kuɗin ɗawainiyar karatu wato tuition fees wannan kuma sanarwa ta fito ne daga ƙaramin minista na ma'aikatar ilimi antoni anwuka biyo bayan taron majalisar zattaswa ah, ɗaya daga cikin matasan shine amir sani madaka wanda ya yi karatunsa a zariya kafin ya fice waje ya je yi karatu na digiri na masters sai kuma shi sadiq yusuf wanda ya fito daga yankin arewa maso yamma wanda ya karatu a jami'ar dan fodiyo kafin shi ma ya je burtaniya ya ci gaba da karatu na ga yana murmushi shin ko sadiq kana so ka kara gaba ne ka je digirin da girgir eh, to eh, kasan ilimi baya baya karanci yan wato ahmad da ka ji wannan labari na matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka eh, wani abu ka ji a ranka ko kuma za zaka ce to alhamdulillah wannan mataki da eh, gwamnatin tarayya ta ɗauka ina ganin mataki ne wanda zai taimaka kwarai da gaske zai taimaki da eh, ɗalibai waɗanda suke da matsaloli wurin harkan ilimi na kuɗi waɗanda iyayensu ko su basu da dama su ci gaba da karatunsu na jami'a after sun gama secondary school Ah, sadiq yusuf me za ka ce kai kuma kan wannan mataki na gwamnatin najeriya alal hakikanin gaskiya wannan ba karamin tunani ba ne na janyo wannan ah, kudaden ba karamin ci gaba zai kawo ba wurin ilmantar da matasa wannan abun a gaskiya ya daɗe yana to yana haddasa damuwa haddasa damuwa ga abin nan in ka lura ah, mai yawanci najeriya allah ya mu da matasa masu ɗimbin yawa amma mafi yawanci daga cikinmu za ka ga ba ilimi ba wai saboda ba ma son karatun ba ne saboda ba hanyar ba kuɗin da za su biya wannan kuɗin karatun kuɗaɗen da ake maka magana ba ba ƙananan kuɗaɗe ba ne yanzu duk yanzu fi lai wanda ke sai da abin nan ko eh, masu yan ƙananan sana'o'i wanda baya da wanda zai tallafa za ka tunanin cewa zai iya biyan dubu sittin dubu tamanin ya je karatu ba a nan. so gaskiya na tunanin wannan abin zai kawo cigaba sosai wurin tattalin arziki da kuma cigaban ilimi na matasan najeriya yawwa to ahmad in kuwa haka ne kamar yadda sadiq ya faɗa matasan najeriya ba wai ba sa son ko ba su da basira ko ba sa son karatu ba ne wannan tsadar ta sa su suke ja da baya amin me za ce ta gwamnati dai ta ce makarantunta ne na gwamnatin tarayya akwai kuma wasu makarantun jami'o'i na gwamnatocin jihohi da kuma masu zaman kansu wanda wanda bai shafe su ba to ina ganin su ma waɗannan kamar na jihohi za su iya tallafawa saboda na san akwai jihohin da suke ba ɗalibai tallafi iyali wanda wannan abin yana taimakawa kwarai to za su iya karawa akan haka akwai kuma yanzu universities da suke da ah, state kamar jihohi kenan suna da ah, universities nasu su ma in za su iya kallon irin wannan mataki da federal government ta dauka su ma su zai taimaka kwarai da gaske saboda ina tunanin abin da za a iya tallafa ma kasan nan shine matasan a ba su ilimi in aka ba su ilimi kasan eh, mu za ta samu ci gaba haɓakan arziki sannan kuma za a rage irin wasu abubuwan da yake faruwa a ƙasa kamar irin irin ishu na boko haram irin waɗannan abubuwan da ake samu yanzu kamar a zamfara state yadda ake samun mutane ana zuwa ana kashe su ake kira uh, uh, arm bandit ka nuna kamar ma ta'addanci ko aikata laifuka na dangantaka da rashin karatu ne amma ni karatun watakila eh, wasu suna cewa ba lalle sai mai zurfi har na jami'a ba sadiq me za ka ce tunda ya kawo cewa jihohi ma za su iya ba da wannan tallafi idan gwamnatin tarayya ta yi wannan ita kowa ya sani kwariyar gwamnatin tarayya tana da Eh, faɗi sosai abinda za ke zubawa a aljihunta ko take samu yafi na jihohi wasu jihohin suna kukan karancin kuɗi ga ɗaukar nauyin waɗannan jami'oi wannan abun eh, zai iya yiwa ko a jihohi eh, ai waton malam nasir abin da ya kamata ka fahimta shine ko kuma masu sauraron musu fahimta shine abin nan ba zuciyayi ne in gwamnati tana da zuciyayi za ta iya ta yi duka jihohin nan da kake magana akwai in ka lura akwai jihohi kamar like jihar kano sun gina university da jihar kuma akwai nan jihar sokoto su ma ina ga sun gina university ta su ta jihar ba don komai suka gina ba ne saboda su samu 'yan jihar su 'yan asalin jihar su shiga su samu ilimi ingantacce yanzu in ka lura da nan jihar mu ta kano gwamnatin ta gabata ta dr rabiu musa kwankwaso da kuma mai girma gwamna eh, lokacin da yana mataimakin abin eh, gwamnan yanzu abdullahi umar ganduje haka haka sun assasa jami'a ta northwest wannan jami'a sun yi ta ne saboda ganin an kawo ci gaba ta fannin ilimi na matasa na wannan yankin haka yin ka lura da jihar sokoto kuma sun assasa university ta, ta, ta, jihar despite muna da university ta, ta, ta, ta usman dan fodio university wannan kuma duk ci gaba ne da matasa masu ilimi waɗanda suka goge suka kawo domin ganin cewa an samu cigaba a jihar nan kuma alhamdulillah ba karamin eh, cigaba wannan university ta kawo ba don da zaka ga mutane da dama sun yi apply university amma saboda university ta dan fodiyo ba za ta iya ɗaukar duka eh, ɗaliban jasa sokoto ba amma saboda yin wannan university din ya sa an samu matasa masu yawa a cikin university kuma suna karatu gaskiya ba karamin ci gaba ba ne ga jihohinmu na, na arewa da kuma arewa maso yammacin eh, nigeria. wato su kana nuna kowace jiha yawanci waɗanda suka ci gajiyar boko irin ku da har kuka yi masters eh, ya dace ku riƙa dawowa gida ku ƙara yawan makarantun nan saboda budawa watakila na baya sun wasu samu da ilimi mai zurfi irin na jami'a in ka lura da mafi yawancin jami'o'in da muke da su a najeriya kamar yanzu ita makaranta wannan ta zaria abu zaria ahmadu bello ne ya asasa wannan university amir wannan maganan tushen fiɗin ma na fahimta ma ana magana kamar waɗanda ba yan wani yanki ba ne su ne ake cajin su irin waɗannan kuɗaɗe su kuma yan yanki sai a caje su Eh, wanda bai kai wancan tsada ba mm, haka ne ana yin hakan ne daga cikin dalilan da yasa suke haka saboda su rage ba waɗanda ba yan wannan wanda ya kamata su ci gajiyan wannan karatun a wannan jami'an ba daman shiga wannan university din wannan rashin wannan bambancin kuɗin yana bambanta su sannan kuma yana hana wasu waɗanda ba yan wannan shiyan ba zuwa wannan university su karatu a wannan jami'a. Wato shi sa ma kowace jiya ya dace ko yanki su dage su kafa su kawai jami'a. Eh wannan yana da kyau sosai kwarai da gaske saboda zai taimaka ko gwamnonin ko kuma wannan gwamnonin wannan jiha za su iya buɗe wani asusu na taimakon dalibai waɗanda suke da matsaloli na finances na harkar karatunsu ina ganin wannan abu zai taimaka kwarai da gaske sadiq me zaka ce waɗannan kuɗaɗe na tuition fee wasu jami'o'in ma da aka zanta da su kusan sun nuna kamar ba sa ma fa karɓar waɗannan kuɗaɗe ba mamaki kuɗaɗen suna shigewa kamar cikin rajista ta dole dinnan ne kai da kai jami'a me za ka ce kan waɗannan da samun waɗannan kuɗaɗen da babu su ya jami'a kake ga za ta yi tafiya a najeriya ta gwamnatin tarayya gaskiya wannan kuɗaɗen a don ban yi tunanin suna da wani tasiri ba wurin ko kuma za su iya makin wani wani bambanci ba wurin tafiyar da eh, harkokin university ka lura gwamnatin tarayya suna ba da kuɗaɗe ga abin kuɗaɗen nan ina ganin kamar ba su ishe su ba ne abin da ya kamata gwamnatin tarayya ta ba su Eh, kuɗaɗe enough da za su ishe su su ba dalibai ilimi mai inganci. gwamnatin tare ita ma tana da matsaloli da yawa kusan kamar wannan gwamnati ma an fi mai da hankali wajen matsalar tsaro sai da wato tsaro za a iya ma shiga jami'ar a yi karatu ah, kuma sai ka ga malaman jami'a kusan dushi bayan shekara ɗaya sai su yajin aiki su ce a ƙara musu albashi wannan ma wata matsala ce da dole nauyi ne kan gwamnatin tarayya ba eto eh amma kamar yadda malam ahmed ya faɗa eh, a baya cewa ilimi fa yana da muhimmanci sosai duka wannan abun da kake magana na su eh, harkan um, da ta'addanci da sauransu duk ya ta'allaka ne da rashin ilimin da matasan mu suke da shi in kana da ilimi me zai sa ka je ka ɗauki bindiga ka je zuwa ko ka sa bom ka je zuwa kashe kashe kashe kanka ka gani wannan duka rashin ilimi ne ke kawo wannan abin da ya kamata gwamnati su sa kuɗi masu yawa a harkar ilimi especially universities ɗinmu da kuma uh, secondary school a samu ingantaccen ilimi so that mutane su samu ilimi mai inganci su je su nema ma kansu aikin yi hmm, haka yi Ahmad ya ma tuno don na na manci na na dawo da tambayar nan gare ka ka nuna da ilimi ne za a magance wannan hali irin na ta'addanci Eh, wa ilimin dole ne misali har ilimin ya kai kan jami'a ne ko kuma ma daga in an samu ilimin firamare da sakandare mai inganci ka iya eh. kawowa mutane su waye su rika dogaro da kansu yana eh, da muhimmanci kwarai a samu ilimi har zuwa jami'a amma ba dole bane ne ina ganin idan mutum ya samu wannan basic abinan ɗin karatun primary school da secondary school zai iya ba wa mutum wani haske a rayuwar shi wanda zai guiding din shi true wanda ba zai engage kan kanshi a irin waɗannan abubuwa na irin ta'addancin nan ba saboda koya ne dai in mutum na da ilimi abunda zai yi da wanda bai da ilimi ba ɗaya ba ne saboda shi ilimi haske ne a rayuwar mutum ina guiding din mutane zuwa ga abu mai kyau kuma ya nuna masu cewa in sun yi wannan abu wannan bai da kyau an duba a eh, wannan in ma dai a ce tunanin mi za mu fahimta game da soke waɗannan kuɗaɗen shine zai sa a yi karatu ba mamaki wasu daga cikin matasa za su fi son a ba su kuɗi ne su yi sana'o'i kawai ba lalle yau ko da an ce ilimin kyauta ne ba mamaki wasu matasan ba za su shiga jami'ar ba eh wannan haka ne gaskiya ne akwai waɗanda dama ko a ƙasan turai kamar ingila akwai yadda suke tsari akwai yanayi da suke bayarwa na tallafi wanda in suka gama eh, wanda suka gama secondary school amma abin da nake cewa shine kamar su kasashen da suka ci gaba kamar na turai kamar na birtaniya akwai tallafi da suke ba mutane matasan su in ka gama eh, high school suna baka wani tallafi wanda idan ka zaka iya zaka yi karatu da shi idan ka gama in ka samu aiki zaka biya gwamnati in ba kuma baka samu ba zuwa wani lokaci wannan kudin ya sun yafe maka shi tim kuma wajen sadiq a ƙarshe me zaka ce wajen yawan wasu ko suna cewa a wasu jihohin eh, ba ma don a ce ko da eh, an rage waɗannan kuɗaɗe yawan yin jami'o'in kamar ba zai yi tasiri sosai ba game da karatu a ce an inganta ilimin karatu na firamare da sakandare in ya so in babu ma jami'a a jihar ku za ka iya tafiya ta makwabta ko kuma ɗaya daga cikin manya-manyan jami'o'in nan na sa ka je kai karatu daga bisa. Kowane fanni dai na ilimi yana da nashi, amma kiran da nake yi ga jama'a, especially mutanenmu na arewa, eh, da su especially masu mu da su yi ƙoƙari su saka jari. wurin ganin ci gaban ilimi na jihohin na jama'anmu na arewa kamar yanzu in ka lura da abubuwan da suke faruwa wasu daga cikin jihohin akwai matasa da zaka gani masu kuɗaɗe da suka saka hannu jari a ilimi na jama'a a ƙasar nan kuɗin kayi kuɗi ne ko first graduate ne after das uh, ka gama digiri na farko kenan highest kuɗin da zaka biya dubu dari biyu dubu dari uku amma kamar universities wanda suke turai za ga kila in kai kwambatin ɗin kuɗin za ga ya kai kuɗin miliyan uku ko miliyan hudu kara kuɗin da ake kashewa a najeriya ba wani abu ne in ka kwantanta da kuɗin da ake kashewa a sauran jami'o'i na kasashen turai watakila shi yake sa can ba a yajin aiki kenan eh to gaskiya da wannan saboda system din su ya fi na nan gaskiya tsakani da Allah ba irin abin nan bane ba irin na nan kasan bane so ga najeriya kuma ta ce ta ma soke kudaden ɗawainiyar karatu mm, bayan ma kuma ga watakila ba wadatattun kuɗi a to gaskiya ni a wannan ba zan iya cewa wannan abin zai iya jawo matsala ba saboda damun ita kamar gwamnatin tarayya tana akwai kuɗi da take bayarwa take bayin duk wannan universities wanda yake ba su dama su tafiyar da harkokin ilimi a wannan jami'o'in Uh, to some extent ma shi wannan kudin kamar ba su ma remitin a uh, federal government kamar suna amfani da shi ne na wasu abubuwa wanda ya danganci kila uh, malami idan za a ina wani abubuwa wanda yake kila wani ina daukan wasu courses extra courses suna biyan su wannan abin sannan kuma akwai kuɗi da suke ba duk department suke rabawa suke raba makansu kansu malaman saboda kila kuɗin da wannan department ɗin ta kawo na yawan ɗaliban da suka yi strong wanda wannan department din so ni to me ina ganin wannan abin ba zai hana komi ba sai dai kawai kila kasan ɗan adam bai ƙi ƙari ba sai dai kawai su ce kuka irin kila kila wani abu da suke dan amfana da shi ta wannan kuɗin za su daina samu amma wannan ba zai affecting din biyan albashin su ko wani harkan karatu wanda suke gudanarwa a wannan jami'oyin. ban tunanin hakan zai iya kawo wani matsala ko cikas akwai lokacin da nake ji ma ake kira ga ko wasu 'yan siyasa in an zo kamfen suke neman su ce ma za su sa ilimi ma ya zama kyauta mm. eh yana da kyau hakan amma unfortunately suna faɗa ne kawai ba wai abin ya kai cikin zuciyarsu ba suna faɗa ne saboda suna ganin cewa hakan zai jawo ra'ayin jama'a su yi su ko kuma su zaɓe su saboda su ma su samu abin da suke so amma inda za su yi hakan zai taimaka kwarai da gaske to madalla kaji yadda mm. hirar ah, da wakilinmu nasiru adamu el hikaya ya yi da mm. matasan nan gaskiya sun yi magana da muhimmanci e to kamar akwai yadda suke dai nuna kamar an dan bar jaki an dan bigi taiki ba mm, <laughs> eh to to haka yake to masu sauraro kamar yadda muka ce za mu tattauna da Dr. Lawal Habib to kai tsaye muna tare da shi ta waya kuma za mu je gare shi za mu ci gaba da muna tattaunawa muna dan dawowa muna dan eh, jin yaya abubuwan su e. kuma eh. harin da zo daga amanta eh, yusuf zai dan yi mana tsokaci shi ma nan da can tattauna e. salamu alaikum dakta to barka da yamma yawa barka ku da aiki yawa barka da warhaka dakta lawal yawa mm. yawa To kaji maudu'in da muke tattaunawa a kai muna tattaunawa ne akan yadda gwamnatin tarayya ta haramta karɓar wato eh, da, irin ɗawainiyar karatu na farko eh, rajistar farko nan da za ka ga an yi da sauransu eh. Shi me za ka ce game da wannan lamari? To wato hatta abu ne mai kyau mai kuma a kyanta shi ne da kasashe waɗanda da ci gabar musamman kasashe na afirka wanda aka a farnin a ina ga layin nan naka sai mun sake laluba shi kamar sai mun ƙara kiran ka dakta saboda yana gargada sosai eh. ba kaɗan ba Eh, bari mu dan ci gaba da tattauna nan kafin a eh, sake lalubu Yusuf ka ji uh, maudu'in da muka tattauna tun da muka shigo kake eh, tare da mu. amma kafin ka shiga ciki uh, yusuf aliyu a harkar ilimi layin ka ce shi haka kadiri muna maka murna eh. ya yi digiri ya digirgiri eh, ya gama digirin shi kuma muna maka murna ah, Aliyu Harande Yusuf Aliyu Harande yawanci zaka ga cewa dama wannan magana tushen fi da ake tintina ai dama a ka'idar ba za a karbe shi ba amma sai ya zama kamar wani halatta shi aka yi a fakaice mm. za a kawo maka wannan a kawo maka kuɗin wannan a kawo maka kudin wannan ƙarshen aka haɗa sai kaga kawai ya tashi mm. amma ni na san lokacin da muke karatu ma farko da muka je registration karar an rubuta mana tushin fee sai a saka kaza nima na gana wa ya abin yake eh. to kamar dai yanda kowa ya sani ne mm. kamar tsarin yanda Najeriya take mm. wannan abu ne wanda yake dama tun fil azal za a ce babu wannan tsarin na mm. karban wannan kudade a hannun ɗalibai amma sai aka ga cewar jami'o'in najeriya sukan sa wa'insu kudade haraji da sukan ɗaura akan maya ɗalibai to shine sai a zo sai ka ga cewar ya an samu kuɗin makaranta ya kai ga matsayin da ma mutum ba zai iya biya ba. Mm. Eh. To, amma mafi akasari su a tsarin yadda aka yoshi shine cewar makarantu suke da haƙƙi na tabbatar da wani kuɗi ne mm. nawa ne suke ganin zai yi daidai da ɗaliban wannan yankin mm. sai su sa musu to amma kuma kamun ka ankare sai kawai aka zo sai aka da abin ya zama jiki mm. sai ya zama na kawai kuɗin ma ana sa shi fiye da eh, fiye da ma tunani to kuma eh, ko a wannan tsarin da ita gwamnati take magana akai shine cewar jami'o'i suke da haƙƙi na su ainihin kawo kuɗin da za su sa mai ɗalibi mm. ya biya to amma kuma in ma an ce hakan to za ka ga za a koma gidan jiya ne mm-hmm. idan ba an sa jami'in kaga yanzu kamar yadda suka ce akwai na federal ko na gwamnatin tarayya akwai na jiha na mm. jihohi akwai masu zaman kansu ma ai amma sun ce masu zaman kansu da na jihohi su ba su da ikon su wani abu a kansu sai abin da suka ga eh gwamnati ta ce ba ta da eh, ikon ta ba su wani ta yi musu wani hukunci akan wannan mm. uh, to to eh, idan aka duba wannan sai aga cewar ya za a yi gwamnati tun da ta ce ce tana da hukuma da take ainihin duba ayyukan eh, eh. ayyukan jami'o'i to ka ga ya kamata a ce a samu wani tsari wanda yake kowa zai iya shigan cikin shi a ce kamar doka ce kenan eh, to amma in wannan ita ita mm. university commission din nan ba mm. za ta iya ainihin watan abin da ake cewa a turanci regulating mm, ta irin ta kayyaje eh, ba to ai kaga still eh, duk da haka dai za a sake koma gidan jiyan kenan to idan oh. muka duba wato banda banda watan ɗawainiyar makaranta da eh, jami'ai suke saka wa ɗalibai to ni ana tunanin sai na ce shin me yasa har makarantun sakandare da na primary me hmm. yasa ba za a dawo tsarin yadda ake yi da na kowa ya karatu lami lafiya irin kaman basic nan da ake cewa yanzu eh. bature eh. na bai eh, na kuma wannan matakin to wato kan idan ka duba ma zaka ga cewar ai kasashen da suka ci gaba a duniya ma hmm. ba wai sun mai da hankali ne akan bada ilimin hmm. jami'o'i kyauta ba ainihin hankalinsu yana kan wannan ilimin da ake cewa na firamare eh, nan eh. sannan kuma da ilimin watan sakandare shi ne tushe su ne tushe saboda ai ba dole ne ma kowa kaga kai jami'a ba ba dole ka samu damar yi ba mm. eh, amma in ka samu wannan zaka ga kamar yanzu anan zaka ga na sha ganin sai kaga tsohuwa shekara 100 ko shekara 80 in ka bata biro ta da ta rubuta sunan ta ba ma wani sabon abu ne za ta cika maka form za ta yi wani abubuwa mm. rubutu saboda ne ta mm. samu wannan tushen na karatun. idan ka duba ma za ka ga ainihin bincike da aka gudanar wanda ya nuna ainihin yawan 'yan mm. kasar nan 'yan amurkawa mm. da suke da karatun gaba da sakandare ai kaɗan ne. Kaɗan ne. Mm. To amma kaga shi ilimin firamare da sakandare suna da yawa. Yawa Yusuf za mu dawo kan wannan batu kafin muna da ɗan lokaci kaɗan. Ko ya kamata ba eh, abin da. Dakta muna da lokaci kalilan a cikin shirin. Eh wallahi. <laughs> Ko za ka ɗan yi mana jimla a jimlace ya kake kallon wannan lamari wato yadda lamarin yake shine yana da kyau yana da sarƙaƙiya a sarƙaƙiyarsa shine mafi yawa a shi ne ya kamata ƙasashe na afirka ma gaba su duba yadda za su haɓaka ilimi musamman ga waɗansu ɓangarorin da suka yi tasgaro ilimin ya tasgaro to amma shi ne yadda za a iya ɗabbaka shi su zamana cewa za a yi nasarar su taimaka waɗannan makarantun misali hmm. akwai jihohi a najeriya da suka taɓa gwada A ba da ilimi kyauta na musamman na haya education hmm. na makarantun gaba da secondary amma daga baya maimakon na an samu haɓaka ilimin sai su makarantun suka shiga waɗansu wahalhalu domin an sa yara kasu biya kuɗi kuma hmm. ita gwamnati ta kasa ba waɗannan makarantun kudaden gudanarwa wanda wannan shi ne taba mm. harkar ilimin ya zama cewa ba za su iya gudanar da ilimin yadda ya kamata ba amma idan gwamnati mm. tana da hakikanin cewa za ta iya zuba kuɗi da jari a harkar ilimi ta yadda ba sai iyayen yara sun ba da kuɗin ba wannan zai cike mm. da ake samu na yara masu kira amma ba za su iya zuwa makarantu ba mm. Mm. saboda biyan waɗannan kuɗaɗe na gudanarwa. To daga ƙarshe a 'yan daƙiƙa shin wannan ɗawainiyar da an dakatar da ita sai kuma aka ga cewa makarantun suna ci gaba da karɓan kuɗaɗen ɗalibai. Me yasa? To ai matsalar shi idan ka tsaye da makarantu da ɗalibai mm. sai gwamnati ta zuba musu kuɗaɗe ta kittima ɗalibai nawa suke so makarantar ta ɗiba mm. ta ba su waɗannan kuɗaɗen domin da su gudanar da ɗaliban amma ma damar ɗaliban za su shigo kuma babu abin gudanar da su da ke mm. sun karbi kuɗaɗen kenan shi ne babban matsalar sai a fara ba makarantun kuɗaɗen da za ba sun ɗalibai ba. To Malam Habib mun gode dakta da ka bakunci shirinmu na yau da gobe da fatan in mun ƙara neman ka mm. za ka shigo shirin lokaci ya mana halinsa mm. Yusuf a takaice mun mm. gode. aka yi <laughs> ko kuma in ce dakta yusuf yawwa to yanzu duka-duka a nan shirin yau da gobe kammala sai kuma gobe idan allah ya kai mu a madadin usman ahmad tare da dr yusuf aliyu harande sai kuma wanda ya ba da umarni a uh, wato daniel brown da injiniyan mu na yau mr rob mclean ni hafsat maina muhammad ke cewa ku huta lafiya masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba